the criminal elements have proven to be incorrigible, and so the issue of amnesty has created avenue for them to regroup and reorganize to launch attack on a defenseless citizen. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Major General Torid Abiodun Labaja ke bayanin cewar 'yan bindiga daɗi na da wani kalar munafurci da ke caccanzawa tamkar hawainiya ta yadda batun yin sasanci ko ahuwa ke ba su damar ƙara tattaruwa a wuri guda su ƙara kimtsawa sannan su ci gaba da ƙara ƙaddamar da afkawa mutanen da ba san hawa ba balle sauka inda yake cewar ya umarci babban hafsa mai kula da ƙaddamar da hare-hare da ya duba ta yadda za a tunkari wannan ƙalubalen tsaro a jihar zamfara. and i know that uh, whatever happens in zamfara has a, uh, a telling effect on uh, contiguous states especially kaduna niger kebbi katsina state na san duk wani abin da ya taba zamfara to jihohin kaduna niger kebbi da katsina sai sun ɗanɗana kudar su don haka za a haɗa farmakin bai ɗaya tsakanin dakarun runduna ta ɗaya da ke kaduna da mayakan runduna ta takwas da ke sokoto ta yadda in an afkawa 'yan bindigar daga kudu ba za su samu sukunin guduwa zuwa arewa ba ko in an afka musu daga arewan ba za su iya guduwa bangaren kudu ba general Torit labaja ya ce abubuwa da dama ne suka haddasa matsalar tsaro a jihar zamfara uh, da farko dai ga rigingimun makiyaya da manoma faɗan ƙabilanci da sannan hankali ke samun gindin zama a jihar batun tattalin arziki da ke da alaƙa da haƙar ma'adinai da kuma dukkanin ɓangarorin ke ɗauke da makamai sannan ga yanayin jihar zamfara abu ne mai wuyar sha'ani musamman wurin kan iyakokinta da jihar kaduna bangaren birnin gwari a saboda haka rundunar sojin najeriya na nan na tsara yadda za ta yi wa matsalar kwab daya ta hanyar kaddamar da babban farmakin bai daya a lokaci guda inda babban hafsan sojan najeriya ya kara nuna gazawar wancan batu na yin sasanci ko kuma afuwa ga 'yan bindiga daɗi to ko mai azan farawan ke cewa Ibrahim Ahmed Janyau jagora ne na wata kungiyar da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara. Tun da aka fara maganan sasanci da shi tsohon gwamnan jihar Zamfara ya yi magana ga kafafen sadarwa. Waɗannan 'yan ta'adda sun ƙara zafafa harkansu sun ji cewa za a bullo da wani sasanci daga gwamnatin tarayya. Gwamnatin Abdulaziz Yari ya yi sasanci da barayi. Gwamnatin Bello Matawalle ya yi sasanci da waɗannan 'yan ta'adda. Shin me ya haifa a jihar Zamfara? Babban birnin jiha ta Gusau sau ana zuwa a kashe mutane a tafi da su gwamnoninmu na mu na maso yamma da su kuskura su ce mana wai za a yi sasanci da mutanen da ba su da wata manufa sai dai kashe al'umma ba ma goyon wannan magana kuma muna kan baka muna supporting din sojoji da kuma harsan harsoshi gwamnati ta hito ta yaƙe su hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria